Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba bakwai ga watan Yuli na shekarar 2021. A cikin shirin namu nan yanzu za ku ji cewa a jihar Kanan Najeriya. Shara mai da gudawa ta barke a ƙaramar hukumar Rano wanda ta yi sanadin mutuwar mutane da dama a ci gaba da bikin ranar sojojin najeriya na soji shiya ta uku da ke jihar filato ta gudanar da aikin duba marasa lafiya da basu magunguna kyauta kamar kowace ranar laraba yau hassan umar tambuwal na tafa da rahoto na musamman bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga ghana to amma kafin nan ga babu yakub da labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ku makeri. Firaministan kasar Haiti na wucin gadi Claude Joseph ya sanar a wani jawabi da yawa kasar da aka nuna kai tsaye a talabijin da safiyar yau Laraba cewa kasar Haiti tana cikin dokar ta ɓaci. Sanarwar na zuwa ne sa'o'i kalilan bayan kashe shugaban kasar Jovenel moyes da wata kungiyar an bindiga da ba a san ko su wane ne bane suka yi a gidansa na Pelerin a wata unguwar masu hannu da shuni a babban birnin kasar Port-au-Prince. Prime Minister Joseph ya ce shi ne zai ci gaba da jin ragamar kasar kane ya kakaba dokar soja yayin da iyakokin Haiti da babban filin saukan jiragen sama suke rufe. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi Allah wadai da wannan harin kane ya aike da sakon ta'aziyya ga kasar a cikin wata sanarwa da fadar White House ta fitar. Yau Laraba shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa wa manema labarai cewa duniya ta kai wani matsayi mai hatsari na yaki da annobar covid-19 yayin da sabuwar nau'in cutar mai yaɗo cikin gaggawa ke ci gaba da bazuwa sakamakon rashin adalci wurin raba rigakafi a duniya daga helkwatan hukumar a birnin geneva tedros ya faɗa cewa wasu kasashe da suka yi wa jama'ansa allura mai yawa suna shirin aiwatar da ƙarin bada rigakafi a cikin 'yan watanni masu zuwa kana za su dakatar da dokar bada tazara tsakanin jama'a su kuma sassauta sauran dokokin tamkar annobar ta kare amma shugaban na who ya ce saboda abin da ya kira rashin adalci wurin raba rigakafi da kuma sabuwar nau'in coronavirus mai saurin yaɗo kasashe da dama a bangarorin duniya suna fuskantar ɓarkewar cutar da kuma yawan kwantar da mutane a asibiti tedros ya ce sabuwar nau'in cutar na samun nasara akan aikin bada rigakafi a duniya saboda rashin adalci wurin samarwa da kuma raba rigakafin wanda kuma ya ce yana barazana ga farfadowar tattalin arzikin duniya a yau laraba an harba akalla rokoki goma sha hudu a kan tungar sojan saman iraki da ke daukar bakoncin sojojin amurka da na kasa da kasa wanda ya dan raunata mutane biyu in ji rundunar haɗaka karkashin jagorancin amurka yayin da sojojin da kurdawa ke jagoranta a siriya suka ce sun kawar da wani harin jirgi mara matuki a wani wuri da sojojin amurka ke ayyukansu sai dai babu wanda ya dauki alhakin kai wannan harin nan da nan wanda jerin hare-hare na kwanan nan ke auna wuraren da sojojin amurka ke gudanar da ayyukansu a iraki da kuma siriya kasashen biyu da kungiyar 'yan bindiga mai samun goyon bayan iran suke cin su ba babbaka kungiyar 'yan bindiga mai samun goyon bayan iran ta lashe takobin daukar fansa akan farmaki ta sama da amurka ta kai akan iyakar iraki da siriya da ya kashe bambobinta hudu labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba mahaukaciyar guguwar Elsa ta yi sanadiyar ruwan sama kamar da bakin kwarya a jihar Florida inda masu hasashe suke sa ran ruwan saman zai zuba a gabar tekun jihar kana daga bisani ya wuce cikin gari. Hadarin da ya kai karfin matsayin mahaukaciyar guguwa da yammacin ranar Talata ya kuma yi rauni a cikin dare inda hukumar sa ido akan mahaukatar guguwa ta amurka take cewa ya kuma sake zama mahaukaciyar guguwa amma kuma bayan ya zuba zai sake yin rauni masu hasashe suna sa ran elsa za ta ci gaba da kasancewa a kusa da gabar teku a cikin kwanaki masu zuwa yayin da hadarin zai danna zuwa jihohin arewa da suka hada da georgia da south carolina da north carolina da kuma virginia shugaban amurka joe biden ya riga ya tabbatar da ayyana bukatar jin kai domin gaggauta taimako ga mutane da hadarin ya ritsa da su a jihar florida a ƙarshe jami'ai a jihar new south wales ta ƙasar australia sun ba da umarnin ƙara lokacin dokokin kulle na mako guda a birnin sydney yayin da birnin mai mutane miliyan biyar yake kokarin dakile karuwan ɓarkewar nau'in covid-19 na delta dokar kulle ta baya-bayan nan an kafa ta ne a ranar 26 ga watan yuni bayan gwaji ya tabbatar da direban daukar ma'aikatan jirgin sama na kasa da kasa a sydney ya kamu da sabuwar nau'in cutar sama da mutane 300 ne suka kamu da cutar tun daga lokacin barkewar cutar tana karuwa har ma ta zarce mutane 300 idan aka hada da sababbin kamuwa 27 a yau laraba kasar australia da ta yi nasarar dakile yaduwar covid-19 saboda dokokin kulle masu tsauri da ta kafa inda take da mutane 30,861 da suka kamu da cutar kana mutane 910 suka mutu da cutar a cewar cibiyar corona ta jami'ar john hopkins amma an tabbatar da an samu sabon barkewar cutar ne sakamakon tafiyar hawainiya na aikin bada rigakafi da kuma rudani da ke tattare da yin allura sau biyu na astrazeneca wanda shine rigakafi mai tarin yawa a kasar lokacin da aka kara na dokar kulle a sydney zai kare ne a ranar 16 ga watan yuli. A gaida Baba ya kuma makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kwaje a farkon shirin, kimanin mutane 300 ne suka kamu da cutar amai da gudawa a ƙauyuka da garuruwa 19 na ƙaramar hukumar Rano a jihar Kano, yayin da wasu da dama suka mutu, amma hukumomi sun ce suna ɗaukan matakan dakile cutar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari suna Aisha, karfe uku na fara. Kin ci wani abu ne? Ba abin da na ci. Ya kike jin jikin ki yanzu? Na ji sauki. Ɗaya daga cikin mutanen da suka auna arziki kenan bayan kamuwa da cutar amai da gudawa a garin Rano. Ba ga haka na zanta da wasu daga cikin dangi da 'yan uwansu ke kwance a asibitin na garin Rano. suna na Yusuf zare Tela daga Bunkure amai da gudawa ne ya faru da ita ba ce a wajena. Da ranar fara ta zuwa dare. to muka ɗauko ta muka ta nan asibitin Rano kawai daga cikin ta ya murɗa ne wannan abin faru da ita kuka zo asibiti eh. an samu kulawa an samu kula alhamdulillah da kuma kuma eh mun siya dai yau dan siya muka yi gaskiya an ba mu je guda ɗaya daga ciki kyauta mata karuwa a yanzu a kasar ina yin tasha sha biyar an so mu an so hudu kuma yanzu suna na sahura dan wana ne yake harawa da gudawa tun yaushe tun da yamma ta same jiya tun ya karan jiya ma dai amma shekaran jiyan aka kawo shi isi leda ashirin muka dawo da muka aka sallame muka tafi gida aka kuma dawowa da hi to yanzu dai again ya ci sha biyar an kuma sa masa wata to da sauki za mu ce amma ba wai tsayawa ta yi ba magunguna saya kuka yi ko ba ku aka yi saya muka yi da ruwan da komai saya muka yi saya ma muke yi dinda ba mu daina sayi ba daga wani garin kuka zo daga ruwan kanya miki a nasu bangaren mahukuntan karamar hukumar tarano sun tabbatar da barkewar cutar Honorable Dairu Muhammad Ruwan Kanya shine shugaban karamar hukumar Tarano. Wannan labari kan gaskiya ne an samu kullar cutar amai da gudawa a sassa daban-daban na wannan karamar hukuma. wanda abin ya dan ɗauki lokaci yana yi to a yanzu ne dai kam abin ya dan yi tsamari har shi da kuka jiyo labari Allah zai za a kai kamar wata guda nan baya yana yin kaɗan kaɗan muna yi ana dakilewa yana yi ana dakilewa to har kawo kamar wannan lokaci na yanzu so iya yanzu muna da garuruwa kalla sun kai goma sha shida zuwa sha bakwai wanda suka samu wannan matsala kamar unguwar sakkwatawa akwai garin saji akwai bangalori da yawa na cikin garin rano kamar sabon gari tsohon gari da shagari kotas da galkere kuna da alkalman waɗanda watakila suka kamu da ma watakila aka sallama da sauransu eh muna da su amma yawanci suna hannun ma'aikatanmu na jami'an kiwon lafiya wanda yake yanzu ka suna can suna kan wannan aiki yanzu ba ma tare da su amma kan tabbas akwai su so a yanzu dai akalla an samu sun kamar 200 zuwa sama da mu kanmu da muke shugabantar mutane

da jami'ai mu kwance ma'aikatan mu na ma'aikatar lafiya a matakin karamar hukuma ai ba mu samu zama ba ba dare ba rana muna na muna sauraron jama'a lokacin da aka gaya mana ga bular wannan abin nan take mukan dauki mataki na jami'an mu su je su ga me ke faruwa a wannan gurin nan take a ɗebi kayan aiki a je a taimaka mutane bangare ɗaya kenan alhamdulillah iya yanzu na ba da sanarwar cewa duk inda aka samu rijiyar da ta lalace wato ita wani tuka-tuka wanda shine mahanya mafi sauki ta shayar da mutanen rano na ba da umarnin a gyara ta kimanin makonni biyu da suka shuɗe ne ma'aikatar lafiya ta jihar kano ta tabbatar da cewa daga watan maris na bana zuwa watan jiya na yuni jimlar mutane dubu uku ne suka kamu da wannan cuta ta amai da gudawa a ƙananan hukumomi talatin da uku daga cikin arba'in da hudu na jihar yayin da ta tabbatar da cewa mutane ɗari daga cikinsu sun mutu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria A gaida Mahmud Ibrahim Kwari har yanzu dai muna Najeriya a ci gaba da bikin ranar dakarun Najeriya na wannan shekara. Rundunar soji shiya ta uku da ke Jos babban birnin jihar Filato ta gudanar da shirin duba lafiya kyauta da ba da magunguna ga al'ummar yankin Langwa da ke karamar hukumar Jos ta Arewa a jihar. Zainab Babaji Gareki Dakarun na Najeriya na gudanar da bikin ranar sojojin ne a ranar 6 ga watan Yulin kowace shekara don tunawa da fara yakin basasa da aka yi watanni 30 ana yi tun daga ranar 6 ga watan Yulin shekara ta 1967. Kwamandan rundunar soji ta uku da ke Jos Brigadier Janar Bello Muhammad ya ce a wannan shekara ba su so yin bukukuwa kamar yadda suka saba ba. Shi ya sanya suka shirya duba lafiyar jama'a kyauta. Kuma mun gan cewa wanda abun da ke gaba yanzu shine sha ne lafiya shine muka zo da irin wannan abu mu taimaka. Banda batun lafiya akwai batun tsaro akwai wani shiri da kuka yi na samar da tsaro musamman gaba ɗaya ma a ƙasan. To wannan aiki mu ne wanda kuma shine ma muhimmi abu wanda ke gaban komi da komi. Shi kuma wannan ba abun da za a kawo fili bane ya za faɗa cewa ga abun da aka tsara ai ma kuna ji kuma kuna gani za ka ce ma al'umma musamman wajen taimaka muku domin a samar da tsaron ana emphasizing cewa wai synergy with eh, loyal citizens and other security agencies cewa a hada karfi da karfe a yi abubuwa abun da muke nema a wurin su ke kuma ba za ki same su ba shi dai an jawo hankali su ta yi na abubuwa yadda muke yanzu ka zauna da mutu ko kin zauna da mutu za ku iya taɗi ku ce ga abun da muke nema kuma Allah ya da za a samu. Brigadier General Bello Muhammad kenan kwamandan rundura ta uku da kenan Jos Jihar Plateau. Kiwon lafiyar jama'a na da muhimmanci kwarai ga ci gaban ƙasa. Mai unguwar Longwa da suka ci gajiyar shirin bada lafiya kyauta da sojojin suka yi. Mr. Gang Moses Davo ya ce sun yi farin ciki sosai. Gaskiya mun yi farin ciki da zuwan su. Da suke mutane da yawa ba duka kowa na da kuɗi bane je asibiti ba. Tunda mun samu wannan zai taimake mu wasu mu. Za mu samu magunguna free da eh, check up din free. Yaya za su taimake ku domin a kawo ƙarshen wannan matsala na tsaro? Eh to muna roki Allah dai duk wannan abubuwan ba masu bukatar su nan. Mukan kira mitin Hausawan da Fulani da mu mukan yi mitin da su mu ce to ba masu wani abin da zai kama na bacin rai. Ita ma madan Tariza Abashe ta bayyana yadda aka duba duba lafiyar jikinta da yadda dakarun za su taimaka wajen tsaron lafiyar al'umma. Su mana su tesis kuma da sauri mun samu magunguna masu kyau kuma. Gaskiya ya kamata sojoji su kasance a wurare daban-daban domin wani lokaci in akwai attack za a samu cewa basu nan. amma ba su da isasshen mutane su yi kokari su yi employment. Taken bikin ranar sojojin na bana dai shine kwarewa da shirin sojojin Najeriya ginshikin gudanar da aiki da nasara a yanayin haɗin gwiwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambol da rahoto na musamman. Sana'ar kemis wato daga shanu gajiyayyu sana'a ce da mutane da yawa suke dogaro da ita don samun biyar bukatun kai. Na tattauna da wasu masu daga shanu wato kemis a game da sana'ar ta kemis. Suna na ɗari balasta ina kemis. Me aka nuni da kemis? Daga shanu in sun kwanta. Kamar gajiyayyu ko ko guza me haka? Eh to gajiyayyu da wanda yake ba su da laya masu jan haka da ɗan wuya haka su ne muna daga muna samu abin da mun kaci. To yaya wannan aiki na kemis ko kuma daga shanu yake tafiya to wallahi aikin nan dai da dama amma kuma aikin gaskiya muna son mu samu canji gare saboda yanzu kaga jikka muka daga saniya gashi a kama abincin jikka cokali biyu ya kare gaskiya don shi na yanzu muna son mu samu ci gaba ga jama'a kuma laka ta yi yawa kara ba a sharewa sai a guda ma saniya kamin ka jawo ta akwai wahala shine muna son mu dan samu canji za mu kara kuɗin daga shanu za mu mai da shi ɗari uku yanzu kamar saniya mace da sa namiji komai girman su naira ɗari biyu ake ɗagawa? eh to mariki gaskiya muna ɗaga shi ɗari biyar har naira dubu in mun ka samu sa'a za mu ɗaga eh babban mariki. to a lokacin rani da babu lakafa. to sannan abin da sauki gaskiya jikka ne muke ɗaga saniya. to yanzu kun zauna game da yadda za ku yi ku ƙara kuɗin ɗaga shanu? gaskiya za mu dai zanna mun tattauna tsakanin mu saboda muna da yawa mun kai mutum ashirin a kara a kiyele muna son mu ɗan zanna mu tattauna don ko harin da mun ka zanna jama'a ba su yadda ba muna ɗaga sa ne a naira ɗari daga baya an ka ce ba a yadda ba ba a yadda ba dai Allah da iko ne dai jama'a sun ka bi kuma an ka aminta muna daga jikka amma yanzu ma za mu ƙara wannan farashin aikin namu. Kamar gari ne kuna daga saniya nawa? To yalla ba mu sa muna daga har nage sittin ɗari ma za mu daga amma dai mai yawa talatin arba'in ashirin duk za mu daga. To ba ka ganin idan mutum ya daga saniya sittin wajen kusan dubu goma sha biyu kenan ai bukata ta biya. To alhamdulillah to ai ba nan ɗaya ne ba mu nawa ne duka ko ce saniya awa biya muke bi gare ta ko awa biya ne ko awa biya ne wato kun rarraba kaman kun daga saniya guda ɗari biyu kamar ku hudu kowa awa biya kenan kowa zo biya mun ka samu nage goma kowa na da ɗari biyar sai haka ne muke muna neman abin da muke ci ni sunana umaru sanda ni ina aikin kemis kamar kuno kuke ta da saniya guda saniya muna ta da saniya mu mutum biyar muna ta ta da saniya mu mutum hudu to ya kuka kura da ita za mu dai irin namu kokari da azancin da Allah ya muna musa ice in Allah ya dari da rabon ta daga a kora sai mu daga mai ita lallaba abi ne irin bakin kokarin da muka iya wasa ne kenan muna yan mai mata dagi biyu uku in tana cikin laka ma za mu shiga ciki ba abinci mu bane nan muke bi shi za mu noke cikin lakan nan mu jawo ta in mai jawa ta in ba ta jawa kuma muna iya nan wuri nan mu azancin da za mu yi mu daga ta to na kuna sa ice a karkashin saniya gwarai me hukin hido wannan abinda muke nufi in dai Allah kaddari ba dauri ya kama gaban ta ba sosai insha Allah in mun ci nasara za ta take insha Allah komai girman sa tuna ita da Mun girman sa in Allah kaddari mu ma akwai waɗanda adda kokari daga cikin mu in Allah ba mu nasara sai kaga mun ci nasara ga wannan aiki bayan sa ko saniya kuna yawa raƙumi kemis a ban ma taba gwada ba to me yasa dan bolgarin gogarwa abin da yasa raƙumi ba kai shiga wannan ruwa dan eh, bol da mai wato iya kemis din ku ne ga saniya kemis din wallahi ga saniya amma doki kuna ai mai kemis ku tare da shi ko guza gare ba mu zuwa don ba mu zama haniniyan nan da gona dan sakwata ba <laughs> to menene daɗin wannan sana'a ta kemis gare ka? Daɗin wannan sana'a in Allah kaddari kaga Bakare ka raina ba baki abinda hake samu bakin gwargwado abinda haka lalurorin ka ci ka sha ka aika ka yi lalurar gidanka ai shikenan wani lahi alhamdu inda ka dogara gare. Ka taɓa yin wani abu da baka manta ko kuma da kake tinkaho da shi a game da wannan aiki na kemis? A ni ko yanzu ciki ne ma nike don wallahi lalurar gidana ba ta gagaran ba in ci in sha in aika musu abinda Allah hore min. To ka taɓa yin kemis a wata jiha banda nan jihar Oyo? Banda nan jihar Oyo daga nan sai jihar Legas ɗaya ni taɓa duka in daga sani. baka sha'awar wannan sana'a ta kemis saboda ina ganin ita aruhin asiri na ban da wani zo ka gani ban da wani abin ga in na kai na kai da gwamna itin nan ka taba koya ma wani aikin kemis gani nan ma tsaye da shi gani gashi ka koya mai ina na tare muke aikin mala ina sunanka sunana usman to ko kai aikin kemis zaka eh ni ma aikin kemis nake a matsayin to ya kaji da wannan aikin kemis eh to gaskiya shine mai gida na karkashin shi na koyi aikin nan kuma insha Allah aikin nan akwai nasara akan shi insha Allah akwai tafiya asiri kamar shekara nawa kana aikin kemis na ta shanu eh gaskiya yanzu na shekara uku na aikin nan kuma kana jin daɗin aikin kuma insha Allah na daɗi aiki aikin nan yana daɗi insha Allah ba lissafin ba bashin kowa akan kai da ba mai dame ka ba ne bashi na wani bashin ka kaza ba ne kana tunanin ka sake wannan ka canza wannan sana'a ta kemis da Allah ya bani sa ina so in canja shi dinga zuwa kasuwa ina sayowa to kemis din bai ishe ka bane abin da kake samu ka san rayuwa ba abun da ke isa ni sai kasa idan ka samu yau dubu hamsin a sa'anuwa kana ya gobe Allah ka sa ka je ka dawo ka samu dubu ɗari kamar riba kenan eh, kamar riba kenan alhamis baka samun kuɗi da yawa gare shi ke mai tsana samun dubu uku dubu biyu haka dai ake ta tafiya harkoki amma a yini kenan amma a wani ba ganin dubu uku dubu sun ishe ka a yini to ka san rayuwa yadda take da guri ko akwai wani haka son ka cimma da kuɗi a Najeriya a to a gaskiya ni ma ina so kuma kai ma kana so kaushe inda hake kamar irin su dangote ko manga eh ko su dai ko fiye da haka ma kana son ka wuce su ko ka insha Allah ina da niyya Umaru mm, mai kemis ne aikin kemis ka taya a nan Ibadan kana sauke shanu muna daga kuma aikin na tafiya daidai aikin yana tafiya daidai insha Allah babu matsala a ba matsala komai babu wani hadari a cikin wannan aiki a abokin aiki na da ya hadu da irin shi ya dan jimo. kamar gami ya jimo. ga kai to ya daga sa ne ya ji mai eh ya daga sa sai sa bugan mai kai da kaho eh to bayan shi baka taba ganin wani wanda ya samu wani hadari ba to gaskiya sai dai wanda ta dan taba waje tana tsaye ta bishi da gudu ta taba shi kuna hulɗa da masu shanu a ke daga masu shanu muna hulɗa da masu shanu sosai gaskiya ba komai ba shi kuke daga ko kudi hannu a to muna daga wasu suna ba mu kudi hannu wasu kuma za mu dan lamunje su kadan sai an jima su bamu. in sun samu sai su bamu. to suna biya a suna biya ba ku taɓa samun matsala wurin karɓar bashi ba a to ana dan samun matsala wani ga wani wani ko kaga ba a samun matsala wani ko sai a hankali na Umar Barti aiki na kemal da irin shanun da ke buwaya muna zuwa daji muna kamo su komi haukasa kana aika moshi don haukasa muna kamo shi insha Allah da yadda Allah yanzu a ce sa kamar irin ya kana gashi da manyan kahoni ya wace mutane ya gagari jama'a ya fintin kawai ya yi daji kana aibin sa kamo shi muna iya bin shi da nan har karfe tun da safe karfe muna iya benshi mu kamo shi sai ya kafurta muna iya hawan ice mu cire riga mu je homa ya taushe riga mu je ha mishi giya ko kuma in shi ne muna iya mu kwanta ƙasa ya zo ya hau kamar mun faɗi ne ya sheko haka da haka muna kama shi cikin yadda Allah ba ganin kamar kasada ce kwanta sa iske ka mai faɗa eh to kasada ce amma ka san shi roƙon Allah yana maganin wata masifa yanzu ka daɗe kana wannan kasada ta kwanta masa shi. mai faɗa kuma ka kama shi gaskiya na daɗe don yanzu na kai shekara goma sha tara ina wannan aikin kuma ba wani abin da faru ba wani abin da ya faru idan sa ya gagara ya yi cikin daji nawa kake kamo shi muna kamo shi 20 muna kamo shi 25 kamar 20 dubu ko naira dubu dubu 20 eh dubu 25 ko har 30 haka muna kama yan sa ya kafirce kamar sa guda eh don wani yana iya wata daji ya zama kamar naman daji muna iya bi shi da haka in nuna mana inda yake tsaye muna hawan sawun shi mu bi sawun shi har mu kai ga inda yake zama to yanzu idan muka dawo batun kemis din kuma da hake yi to shi kemis din fa to shi kemis taimako ko ne kuma hadari ne wani don wani kana iya daga shi ya zama faɗa ne bai nuna maka yana faɗa yana kwance ba daga baya ka tada shi kuma sai ya nuna faɗa. Aliyu Gudu mai inji eh. ni mai san shanu akan yana Ibadan. Ya hulɗa ku take da masu yanke mai masu daga shanu kenan. Eh to wasu shanu za su zo cikin mota an daure su kwarai ba banye ba kamin su zo nan sai a soke su ba su ya tashi sai mun nuna su kan su ɗauko su su daga sama biya su. Wani da gaske hulɗa da su gaskiya. Ya hulɗa ku take ta da su. Eh to in wani saniya wajen tana kwance ina sai ta dubu ɗari biyu akwai set barcin ɗari da hamsin da mun kira suka daga alisan za ta ƙara daraja. wato masu kemis suna da amfani gari kenan. na. wani gari mu gaskiya wallahi. kana ganin kuna yi ba da su ba. a ba mu yi ba da su gaskiya. dole sai da masu kemis. dole sai da masu kemis gaskiya. a kowace kara ta shanu. a kowace kara shanu in babu su gaskiya aikin bai tafiya gaskiya. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. bamelaki kutoko mwa masanga yanga na lex ezalaki jete yanga na kumusa ezalaki voiture te ezalaki iselamo bolingo rien que lamour bafuya bolingwanga na ye larana dania toyokanaki ngai na lex suki ya mpembe na moto tikinoliwa likoka yanzu kuma ga shirinmu na gaba Wasanni a takaice. kulob mai matsuguni asin yani ya ce suna bayan hukumar kwallon kafar kasar ghana ɗari bisa ɗari wurin dankon da kuma su kawo fitina a wasannin zone 1 suna masu bayyana cewa su ɗin sun taɓa fuskantar wannan irin hare-hare wannan ya iso ne a lokacin da club-club a jihar ke shirin ƙauracewa takarar ganin yadda a kwanan baya ba united ta farma jami'an kula da wasanni a wasansu da reta united tashin hankali na wasan kwallo na baya-bayan nan dai ya faru ne a sinyani coronation park a karawa na biyu tsakanin ba united da retamale united magoya bayan ba united sun ka haukace suka ta jifa a kan filin wasa suka kuma bi alkalin wasa saboda ya bayar da fanariti bugun daga kai sai gola akan bangare su wannan mummunan hali ya kawo ƙarshen wasan tashe-tashen hankula a filin wasanni cikin lokacin nan ya sa ya zama wajibi majalisar hukunta masu laifi na hukumar kwallon na ghana ta kira wani taron gaggawa ana sa ran hukumar ta fito da wani jawabi bayan taro tare kuma da hanyoyin kawo ƙarshen irin wannan mummunan aiki hukumar kwallon ƙasar ghana ta aza waɗan wasan gaba na asanti kotokoi manuel jemfi haramcin wasa guda ɗaya saboda rashin ɗa'a da ya ya nuna a karawarsu da inter allies fc jamfidai ya taki dan wasan allies ande okpene cikin mintuna na 65 kuma hadarin ya abu ne inda babu kwallo a gidan dreams da ke adewu makonni da sun ka wuce kwamitin ladattawar fe ta caji jamfi da nuna rashin hali na gari kuma ya roƙi a yi masa afuwa kamar dai yadda yake zayyane a doka mai lamba sha na ƙa'idodin jan kunni na gfe an haramta wa ɗan wasan na kotoko yin wasan league daya kenan jamfi ba zai yi wasa na 33 na premier ba da za su yi da Becham united a ranar lahadi sha 11 ga watan yuli shekara ta 2021 a nanafu su jibbo park ba an kuma caje dan wasan mai shekaru 24 da haifuwa sidi dubu daya. Wanda club Ghana Accra Great Olympics ta sha mamaki lokacin da 11 Wonders ta ciman sun duka mata bazata da ci ɗaya mai zafi a gida ana saura minti biyar a tashi wasa sakamakon wasan da ya jawo ta yadda giran ido game da sahihancin wasan ana saura wasanni biyu a kawo ƙarshen kakan bana to amma babban mai koyar da olympics wasa coach ano walker ya bayyana cewar shifa bai da wata masaniya game da kumbiya kumbiya a wannan wasa in har an shirya ne ni ba ni da masaniya game da haka in ji shi da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin radwanallah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka a accra ghana to a gaida ridwan abbas yanzu kuma sai labarai a takaice To baban da takaice Prime Minister kasar Haiti na wucin gadi Claude Joseph ya sanar a wani jawabi da yawa kasar da aka nuna kai tsaye a talabijin da safiyar yau Laraba cewa kasar Haiti tana cikin dokar ta ɓaci. Sanarwar na zuwa ne sa'o'i kalilan bayan kashe shugaban kasar Jovenel moyes da wata kungiyar an bindiga da ba a san ko suwa ne ne bane suka yi a gidansa na Pelerin a wata unguwar masu hannu da shuni a babban birnin kasar Port-au-Prince. Prime Minister Joseph ya ce shi ne zai ci gaba da jin ragamar kasar. Kane ya kakaba dokar soja yayin da iyakokin Haiti da babban filin saukar jiragen sama suke rufe. Yau Laraba shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa wa manema labarai cewa duniya ta kai wani matsayi mai hatsari na yaki da annobar covid-19 yayin da sabuwar nau'in cutar mai yaɗo cikin gaggawa ke ci gaba da bazuwa sakamakon rashin adalci wurin raba rigakafi a duniya. daga helkwatan hukumar a birnin geneva tedros ya faɗa cewa wasu kasashe da suka yi wa jama'ansa allura mai yawa suna shirin aiwatar da ƙarin bada rigakafi a cikin 'yan watanni masu zuwa kana za su dakatar da dokar bada tazara tsakanin jama'a su kuma sassauta sauran dokokin tamkar annobar ta ƙare a ƙarshe a yau laraba an harba akalla rokoki goma sha hudu a kan tungar sojan saman iraki da ke ɗaukar bakoncin sojojin amurka da na ƙasa da ƙasa wanda ya ɗan raunata mutane biyu in ji rundunar haɗaka karkashin jagorancin amurka yayin da sojojin da kurɗawa ke jagoranta a siriya suka ce sun kawar da wani harin jirgi mara matuki a wani wuri da sojojin amurka ke ayyukansu sai dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin nan da nan wanda jerin hare-hare na kwanan nan ke auna wuraren da sojojin amurka ke gudanar da ayyukansu a iraki da kuma siriya kasashen biyu da kungiyar 'yan bindiga mai samun goyon bayan iran suke cin karensu ba babbaka To ma sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon gana yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya taya yana gabatar da shirin da julia da gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc